masu kallon mu barkanmu da faduwa wannan zaure na ga fili ga mai doki inda muke tattauna da manya-manyan baƙi waɗanda suka jibanci al'amarin shirya fina-finai ko fitowa a ciki ko shiryawa da kuma sauran mazan jiya waɗanda suke cikin wannan masana'anta ta kanewood shekaru da dama da suka shige akwai wani tsohon fim mai suna shehu umar a wannan lokaci an samu wata 'yar budurwa wadda a lokacin kusan shekarunta ba su fushi goma sha bakwai zuwa sha takwas ba inda ta fito aka fito da ita a wannan wasa ta taka muhimmiyar rawa rawar da har yanzu bata dasashe ba a cikin wannan masana'anta wannan baiwar allah ba wata bace illa hajji aladin cimma wadda har yanzu ake daburtawa da ita kuma ake gwagwarmaya gwagwarmayar da har yanzu take ba da muhimmiyar gudunmowa ta canja fasali da kuma yanayi na wannan masana'anta hajji aladin cimma barkanki da zuwa cikin wannan shiri salamu alaikum ya gwagwarmayar rayuwa to mun gode wa ya fama da jama'a an gode wa Allah hajiya an ga shekaran jiya an ga jiya ga kuma yau muna tare kuma muna sa ran za a ga gobe insha Allah to ubangiji Allah ya sa gudunmuwa da aka babbayar da dama Allah ya taimaka amin amma da farko wace ce hajiya lajin timma ni dai ni ce Lajin cima kuma ni ba 'yar kano ba ce ni 'yar katsina ce cima kuwa yar buci ce buci ta nan kano kawance ne ya haɗa da ita masha Allah kawata ce ni a lokacin da na zo akwai wani a cikin gari shine ya ce kar a kuma ce min ladi sai dai a ce min ladin cima shi ya sanya har yanzu ma ladin cima bata mutu ba bata cima har yanzu tana nan iya aka ko ka hadu da cima? Allah ne ya haɗa mu da ita da na baro garinmu na zo nan garin muka hada da ita wani gari kenan dai dai eh ani yar boda ce <laughs> yar boda ce ta kano ba gaskiya ne yawwa to a wani lokaci na aka yi wannan bulaguran wai gaskiya gaskiya ba zan iya tunawa ba to wa ike mulki a lokacin ko sarki ko na gwamnati ko wani abu da za ke tunawa e lokacin wanda yake gwamna tsakanin audu bako da waye sunansa wani fari me sunansa ah. sani bello sani bello kanal sani bello to lokacin a tsakaninsu ne wani yake mulki lokacin da nazo nan garin masha Allah kuma ranar da nazo. Hmm. ina jin ko kwana na ko biyu ne ko uku shine za a fita fim din shehu umar shine fim dina na farko su cima za su tafi Nijar za su fito a bayi mu kuma a nan Lari sai ta haɗa ni da wata ƙawarta ya aka tafi da ni shine sai aka sa ni a fim ɗin shine fim ɗina na farko shehu umar to amma ya kawai ɗaukan ki aka aka sa ki ko kuma wani ra'ayi ya ja ki da kika ganin cewa ai kina da sha'awar bari ki ke ma ki shiga gaskiya ina da sha'awa saboda ina ganin ciman tana yi rena sai ki so to ni ma shine sai na shiga ita cima a lokacin wani irin rawa take taka a cikin wasan lokacin su ne masu zuwa kaduna kuliya na farko hmm. don tafiyarta kadunan da suke da nake bin su shine nema na shiga ake yi da ni har ta zo ta dena lokacin ita ce take fitowa a matan malam mamma a lokacin eh to daga baya da ta dena shine ne kuma sai aka sai na maye gurbin malam mamma to lokacin da kuke zuwa kaduna kamar nawa ake ba ku kenan a a a a ai a lokacin mu ba san ma ana ba da kuɗi ba <coughs> wallahi ba san artist idan ya je yayi yi drama ya gama za a ɗauki kuɗi a miƙa mishi ba mu ba sani ba idan za mu tafi za su aiko mana da mota daga kaduna ranar juma'a ana saukowa daga masallaci mu tafi asabar lahadi mu dawo idan muka je kowa shi zai nemi 'yan kudinsa izuba a aljihu to idan ka je aka yi drama aka gama ku kamo hanya ku taho gida mu bamu san ana bada da kuɗi ba wa yake ɗaukar nauyin motar da za ku tafi da gurin kwanan ku da abincin ku ke talabijin ce ta kaduna don lokacin babu talabijin a kano babu a kano wannan gidan rediyon na kofan nasarawa mm. wallahi ɗaki kwaya ɗaya ne waya daya wallahi a lokacin a ɗakin za a yi labarai a ɗakin za a yi zaɓe a ɗakin za a yi ko ma za a yi kuma yanzu haka muka je gidan rediyo wallahi zan nuna ma dakin da aka rushe shi aka gyara amma mu a lokacin burinmu mu mu ga an karɓi wannan abin saboda mutane su rinka gane wasu abubuwa ta mm. drama. muka rinka fahimtar da su ta rediyo ta talabijin wani saƙo ne kuke ƙoƙarin isarwa a lokacin a wancan lokuta a wani lokacin hmm. ƙoƙarinmu mutane su fahimci zamantakewa da jama'a ka fahimci haƙƙin maƙocinka ka fahimci haƙƙin auratayya a wannan lokacin abin da muke kokari kenan waɗannan abubuwa guda uku su ne manya-manyan sakonni yawwa mu da muke so a karba karkata hankalin ku eh muka a karbe shi to mu abin da ya dame mu a wannan lokacin ita wasannin da kuke yi kuna yin su ne a bainar jama'a kan dandali ko a talabijin ko kuma kun raba ne har zuwa rediyo kun kakkasa su kashi-kashi a mun kasa shi biyu mukan yi a kaduna a talabijin saboda idan wani gidan sun gani wasu ba su da talbijin din mm. to sai mu je gidan rediyo kuma sai mu yi saboda bafulatani da yake yawo da shanu a daji mm. yana da rediyo kaga zai fahimta zai ji taron gurin mm. a wasa za a yi to idan kuma muka yi nishadi kamar a ce za a yi biki na wani ba fa kuɗi zai bamu ba za a gaya mana za mu je nan gidan dan hausa sai mu je sai mu yi sai mutane a kowa sai fahimci me muke nufi su wane ne kuke isar da wannan sakonnin da su a lokacin wato yan uwanki yan wasa da kuke gudanarwa tare akwai doron mage akwai garuji akwai karo da goma akwai na manga akwai dan kurma akwai kandala akwai ita kanta cima akwai wata rahina ta mutu kai akwai alai daudu akwai babuga karaye kai gaskiya ba zan iya kirga maka su ba mu dan muna da yawa yanzu ina jin a ciki ba su fi mutum uku zuwa hudu ba wanda suke raye kenan ni dai gaskiya a waɗanda dai muke hudda da su mm. daga ni a mata ma saura ni kaɗai daga ni sai alkali sai ibrahim yaro sai in wannan ƙaraye mm. sai dan kurma to ne a waɗanda na sani na da da muka yi da su tun a kaduna mu biyar ne muka rai to sai dan magori dan magori kuma dan bayan mu ne dan mm. autan mu ne dan magori yawwa su ne matasa da su da na manga mm. su ne matasa to lokacin da shehu umar ya fito bayan an kammala shi tsawon wani lokaci aka ɗauka ana yi sannan kuma bayan da ifito yaya kika ji bayanai daga wurin al'umma kan irin rol ɗin da kika yi a cikin wannan shiri to a lokacin ba wani rol ne mai eh, wani abun nan ba saboda lokacin ana jin tausayi na a wajen daukar garar uwar hukumar da za a kai ta gidan miji ni sun dora mun akushi ne saboda an ce ba ni da girma sai aka dora mun akushi irin akushin nan mai marfi hmm. to shi aka dora mun mutane da yawa ba san labarin shehu umar ba musamman masu kallo na zamani da suka taso yanzu eh, na zamani ba yawa banda na da wani saƙo ne wannan fim ya ɗauko a wannan lokaci ko kuma ake so a nuna shi shehu umar din shehu umar din nan ya nuna a watan al'adar bahaushe ta gargajiya ita kawai aka yi domin an yi amfani da raƙuma da dawakai da hada jakuna da kuma rufin ɗaki mm. na bunu da shi aka yi al'ada aka yi amfani da shi babu gine-gine na zamani babu babu babu da irin kamar yadda ake kama bayi din nan a cikin sahara to da shi suka amfani amma ba su amfani da ginin gargajiyan zamani ba shi shehu umar din wani mutum ne mai shi attajiri ne malami ne ko shehu umar din wallahi malami ne ma ko na makaranta ne ma mutumin Zariya ne amma shi fim din ma bai gan shi ba ya mutu wayo asidan ya yi a gadan nan ta Zariya ya tafi gida Allahu akbar ya mutu bai ga fim din ba ma ba a gama editin dinsa ba ya mutu Allah ya ji kansa amin to bayan shi kuma bayan shehu umar ya fito ya aka ci gaba da kuma sauran harkoki ga su duk kun tsinda ma mu a ciki kafin mu tsinda kin to shi kenan kafin ku tsinda ma ni ai sai aka yi fim din eh, wannan mai tatsi ne duk dai wannan ma ba ku shigo wannan lokacin ba eh lokacin mulkin soja na margaye lokacin rimi lokacin rimi to a ga lokacin duk ba ku shigo ba ba shigo ba to ka gani sai aka zo aka ce to za a yi fim din mai tatsi ne aka ce ni ce zan fito a Zainab wacce take yar gaban goshin mai tatsi ne to sai mutane a wannan lokaci sai suka dinga bani shawara suka ce ya za a yi ki fito kina da 'ya'ya zaki jikoki za a rinka zuwa ana cewa kin nuna irin abubuwan da zainab din ta yi sai mutane suka dakushe ni malam mamman sai rinka bala'i rinka fada rinka fada ya ce wai dole sai aka ce mun in yi ciwo sai na ce to ba da lafiya da aka zo za a tafi da ni na ce ba da lafiya saboda haka sai aka tafi fage aka je aka ɗauko wata yarinya to ita ta zainab din mai ta tsina malaman man ya ƙi ma yadda su yi abin nan a aktin din ma tare sai ya ƙi yadda saboda shi don me za a ce ni ba ni da lafiya mm. to ni kuma na riga na kwanta na ce ba ni da lafiya ba zan ba saboda mutane sun gaya mun sun ce akwai fa gaba domin zan ba da wasu labari a kanta ita zainab mm, mm. to shine sai ake ce mun akwai fa gaba don ina da 'ya'ya kuma zan samu jikoki to in na mutu wannan tarihin shi za a dinga yi mu sai na so saboda haka ne sai na ƙi ita zainab din mm. matar mai ta tsini mm. menene halinta mai kuma ake so ki nuna kuma wannan ai yanzu kuma magana ta riga ta wuce dana kuma yaushe ah, za ka dawo da to ai saboda mutane sun ce karki saboda gaba ke ma za ki haihu da ƴaƴanki wanda kuma ba ke bace abu ne ake so ka kwatanta ɗabi'un mm. wani ka nuna saboda mutane mm. su hattara ko su ga wani abu mara kyau su guje shi ko kuma su koyi wani abu shine matsayin dan wasa ko yar wasa kenan dana eh, ijen yoke kika abin dana aban wannan magana ni ba zan faɗi dalilin da aka ɗora ni aka yi in yi ba na ce ba zan ba gaskiya <laughs> saboda ya riga ya wuce ai to wani kallo mutane suke wa wasanni a lokacin tukunna da kuke wani kallo ake muku ko kuma eh, har yanzu in ya eh, kawo ma ga irin matakan da kuke eh, a gaskiya a lokacin mm. kallon da ake mana cewa ake mana a karuwai ne mu to akwai wani lokaci da wani mutum ya kawo yasa ice mm. ta gama sakandare yana so za ta yi drama mm. to ni kuma sai tadda ni a gurin kuma na san shi kuma ya san ni yanzu ma magana da nake in dai yana kallon wannan tashar to zai sani eh, na ce a'a yau jama'a a shekaruwanci yana harshe ka gani mu mun zazzago da harshe mu ga har wasu sun zo za su ba 'ya'yansu saboda a lokacin kyaman mu ake mu kuma amma mu lokacin ne muke son fim din mu da aka dinka kinsa sai muka rinka son sa da haka kuma har kowa sai kuma ya fahimci shi to Allah ya kyauta na gaba masu kallo da wannan tattaunawa za mu dan tafi hutun takaitaccen lokaci hmm. inda idan muka dawo za mu ji gwagwarmaya da kuma abin da ya kasance tsakanin hajiya ladin cimma tambaya da sauran abokan sana'arta da kuma yadda ta ci gaba da fuskantar kalubale na rayuwa sai mun dawo masu kallamu mu da dawo a cikin wannan shiri na kundin kannywood a zauranmu na gafili ga mai doki inda muke tattaunawa da matsofaffin mazan jiya hajiya ladin cimma wadda aka fi sani da tambaya hajiya muna tsaya na miki tambaya akan gwagwarmayar da kuke faruwa da ita a lokacin da kuma yadda jama'a suke kallon ku inda kike mun bayanin cewa wani bawan Allah ya kawo yarsa shi ma <laughs> ai da ne kaga ya manta ai da kalmar da ya faɗa ta da eh. kuma sai ga Allah ya kawo shi lokacin da kuma ya haifi wanda ya ce yana so shine kawai kalmata da na faɗa to ta samu nasara an a sosai ma kuwa sosai ai yanzu ma da zan faɗa maka ita ka santa amma kuma ai ba kyau to ya kuma aka ɗore da harkoki na drama na talabijin a lokacin ya kuka ɗore daga baya ya aka aka fara zuwa har aka fara ba ku dan wani abu sai da muka dawo kano sai da aka gina nta ta kano muka dawo kano sai aka ringa bamu naira talatin idan muka je muka yi wasa idan aka yi sati ɗaya. to sai mu je NTA sai mu karbo talatin talatin din mu bayan kafin na diramar kuna yin wasu sana'o'i daban ne wanda kuke tafi da al'amuran rayuwarku ko kuma a'a gaba ɗaya ka cokan kan wasannin ku dogara a mutum ya zauna ka cokan muna yin yan sana'a mu a wannan lokacin ma za ka yi dan siye da siyarwa ka za ka dan je kantin kwari ka dan su su dan gyale su dan abubuwa haka sai ka dan shiga gidajen masu kuɗi haka wasu su 'ya'yansu wasu masu sayawa kansu sana'ar da muka ringa yi kenan a lokacin yanzu akwai mata da yawa da suke ɓaɓɓakowa mm. ta ko'ina ta kowane fanni suna shigowa cikin wannan masana'antar ta mm. shirin fim mm. da niyyar su ma su yi wasanni su fito kamar yadda mahaifin waccan yarinya ya ɗauko ta kata me kike ganin ya janyo haka ka san ita drama wala sha'awa ce kawai in ka ga mutum yana yin abu a cikin talabijin sai ka rinka cewa ina ma ni ne nike yin abun nan wani abun da ike kawo shi kenan wani ma da farko wala ba sa ransa ike a neman kuɗin ba a'a sai in ya zo ya gani har ka ashe ta kuɗi ce yanzu mu kaga san da muka yi din da muka san cewa ba ta kuɗi ba ce ba ma ba ma sa da mm. ba ma sawa a masu da su to yanzu abubuwa ai sun canja kuma mutane suna arziki ana samun kuɗi zaki ga mata suna hawa motoci mm. suna mallakar manya-manyan gidaje da mm. suturu da mutunci mm. to Allah ne ya ba su Allah ne ya ba su kuma kowane mutum da irin abin nan din rayuwarsa mu kaga lokacin da muka yi ta wahala muka yi to yanzu kuma da 'ya'yanmu da jikokinmu suka zo suka shiga ta daɗi to mu addu'a muke musu allah ya sa su gama ta lafiya to amma hajiya wannan kalmomi da irin yarfe da ake muku tun a can baya da wasu shashi na al'umma ita ce har yanzu ana yi har yanzu ba a daina ba to me yasa ke ganin mutane har yanzu ba su eh ai ka san kowa da irin fahimtarsa akwai mutumin da yana nan yana ta kokarin cewa waɗannan mutanen suna fahimtar da mutane akwai wanda kuma kullun cewa yake waɗannan mutanen lalatattu ne akwai ai ba za ka taba zama baka da makiyi ba in ka zauna baka da makiyi ma baka zama mutum ba so kina ganin wannan ba rashin fahimta bane kiyayya ce wallahi kawai kuma in Allah ya ce za ka yi abu mutum duk sa sai ka yi ba abin da zai ce ma saboda ni har yanzu ana faɗa da ni akan artist idan aka ce da yar drama ai wance yar iska ce sai ce kafin ita fa watakila kai naka ne watakilan dan iskan kai kuma da ka faɗa me yasa ka faɗi wannan kalma in ba za ka yi wa mutum addu'a ba to sa mai ido tunda in ba za ka sami inda za ka je ka ce da shi wane bari ba to kai mai addu'a in ba za ka yi mai addu'a ba to kai shiru gaskiya ne tunda an ce idan ba za ka faɗa alheri ba to kai shiru da bakin yawa! hajiya hmm? wai kina yin nadamar kasantuwar kicin wannan sana'a ta shirye-shiryen fim tun lokacin da kika fara zuwa yanzu kin taba yin nadama kan wani abu da ke a ni gaskiya ni ni ban taba yin irin wannan ba gaskiya bai sami ni ba saboda zuciyata ta riga ta yadda cewa ina so kuma abin da kike daidai kike eh daidai ne sai dai a'a ba zan yi daidai din ba ai watakila zan iya yin kuskura amma ban sani ba bi ma'ana tun da kin karbe shi kin yadda zaki kin dauke shi a matsayin abin da kike jin daɗin sa kuma ne wallahi yanzu nan ma zancen nan da nike da kai daɗi nake ji saboda na san ɗa ne a guri na kai zan sake zan yi magana ta yadda nike so amma a ce misali baƙo ne wanda ban sani ba to in yi min wata tambaya sai in ringa inda inda saboda ina tsoron karin fada ko watakila ba daidai na fada gaskiya ne akwai korafe-korafe da mata musamman a yanzu suke na ganin cewa wasu ana danne masa haƙƙi wasu suna ganin ana ci musu mutunci wasu suna ganin cewa ana shiga zarafinsa na rayuwa ko mutuntakarsu ƙorafe ƙorafe ne da yake zuwa mm. wanda suna ta kokarin cewa su ga sun maganta abin ku a wancan lokutan naku na baya mm. kun samu makamantan irin waɗannan ƙorafe ƙorafe a matsayin ku na 'ya'ya mata gaskiya ba ma yi abin da ya sanya saboda ai a wani lokacin ba za mu yi korafi ba dama bai zo mana ba bare mu yi korafin su ko yanzu ya zo musu tunda kirawo ne za ka ka ce in maka aiki nawa zan baki to mu dawa zai ce maki nawa zai baki waye zai gaya miki ko ko yanzu za ku ce nawa zan baki kaza za ka ban ko kuma a zan baki kaza kaga na san abin da za ka bani kaga dole ne a yi korafi mm. to akwai mu'amala ya mu'amala ku take tsakanin ku da abokan sana'ar ku da kuma masu shirya da masu ba da umarni a wannan lokacin a mu gaskiya zumunci ne yanzu ma duk ba su da rai amma muna nan da matansu da 'ya'yansu wallahi yanzu shekaran jiya matan malam man sai da ta zo gidana saboda ta yi wajen sati uku ba ta ganni ba sai da ta tako ta zo gidana muna nan muna zumuncinmu da su haka gidan doron mage haka gidan garuje yanzu yarsa tana nan muna tare da ita a asibiti wala ba ta gaishe da ni a tsaye wallahi kuma shugaba ce amma wallahi ba ta da ni a tsaye wallahi sai ta durkusa hajiya yaran ki nawa ne ni ayana mm. ai ba dan ka amma ka ƙarya ba sai in ce ai ayana sun fi dubu dubu ga ku ba yaran ki da kika haifa Oke, <laughs> to shi kenan to ni ta kwaya ɗaya ce tal guda ɗaya ita allah ya bani daga ita ba magani ba ba kuma ita kenan tana nan kina da jikoki ta biyar guda biyar maza hudu mace ɗaya masha allah amma kaga a nan garin mm. ba wanda isan na taɓa haihuwa saboda ni ba a nan na haihu ba a da yi kika haihu a gidana na haihu <laughs> da na aje ta shine sai na zo da na zo nan kuma nan din ma fa hmm. aure ne fa asali ya kawo ni Kano ma ni to asali ma daman aure ne ma ya kawo ni Kano A na dauka wantaka ne da ke kina da uwa aure ne ya kawo ni kuma wanda na aura din yana nan a nan Kano har yanzu a wacce unguwa kika auren a kofar Wambai kofar wambai eh masha Allah tun a wancan lokacin kenan eh. na sani bello ko eh. kuma na sa abin nan eh. alhamdulillah wani abinci kika fi so ne hajiya yoni ko a duniya ma a ce min wani abinci nake so ai na ga jikin naki ne a da ka kalle ni ka san fasalin tuwo ne Allah Allah wallahi miya kuka babban magana ke yawa abinci na kenan in ka ga na yan kalime kalime na kwaɗe wannan shinkafa ai ku ce ai ni iri na yanzu dama tuwo miya kuka tuwon sabo hajiya ko dumame ah. ai ka ci sabon tuwo da daddare da safe ka dumama dumame ka ci babban magana ka zuba dan man shanunka da dan yajin daddawarka. babban magana yawwa amma hajiya akwai wani sirri fata tare da ke naga alama na me saboda jikinki bai nuna shekarunki ba kai kai kai kai to ai gare da baka tambayi shekarun ba don tambaya a a ka sa ni in gaya duniya wallahi su dinga mamaki a a karka tambaya tunda an wuce layin shekarun ba a wuce ba a karka tambaya ba a wuce ba idan ki da kwari hajjia kina gani tar a sosai ma kuwa to kin ga kuwa akwai wani sirri a tattare da wannan al'amari wallahi na gani ba ki amfani da gilashi ba ki da kuma ina da shi amma ba na sawa to wallahi ba na sawa amma na yi ne na aje saboda wai ana jiran gaba ko za ko da zai zo eh to ai sai an <laughs> auna ga haƙoran ki na matar hajiya na ga haƙoran maka a cikinsu mm. makan ki ne ayo dana kuma me na kirgan maka kuma maka ai to ai gan su ga sunan kin mm, to ai ba duk zuwa za a sa hakuri ba ai sau da ma an kace ba sai ka zuba hakurin ka zuwan naki da yawa kenan ayo kuma yaushe kuma za a dinga zuba hakuri ai ya zama kuma rikici ai da an san hakoran sun cika gaba daya kin je ya kai sau nawa kuma ta tana ai kai dai Allah dai ya samu dace amin dace sa muke nema yawwa Allah ya rufa mana asiri amin dan albarkan manzon kin san akwai kauna da ta masoya da waye suke watakila su suke ta hidimar kai ki. a sosai ma wallahi su ne wallahi su ne masu kauna ne a sutura wacce kika fi so eh, a tamfa leshi a boyal national a gaskiya na fi son a tamfa mu ai sai dai a tamfa Allah saboda ni. a to ai ita ce shawuya shawanki shawanki shawuyan kenan ai shi leshi ai dan adan rana ɗaya ne ka tafi boyal din ma haka ne to mu dawo akwai abokan sana'a wadda zaki ga an yi zama tun maganar iyalan malaman man kuna ta abubuwa da su mm, mm, mm. a cikin ire-iren sa'anninki da kuka yi gudanar da harka a wancan lokacin wanne ne taki kuka fi shakuwa kuma salon wasannin ku ifi zama iri ɗaya aka fi haɗa ku tare da shi kai ma ai wannan ma tambaya ma ai da ganganci ni tun da na fara drama an taba canja to an taba canja min na zo a mata alkali duka drama ta zama ba ba ba ba sha'awa ba armashi babu saboda ni ban yi mishi abin da nake wa malaman man tsokane shi ba shi tun da bai iya ba ni daman mijina shi kenan malam mamma kuma wallahi shi ya sa min suna tambaya ni ba suna na ba ne wai kauɗin nan da ce ku ce da mita nan halinki ne a a haba sai a drama haba dana kai ta cece ku ce <laughs> haba dana kuma da sai in kama cece ku ce haka kawai a wani sai zaki ce wai a zahiri sai ke ga kaman haka suke a a shine duk yasa ni wannan fadan wallahi da tsokana na tsokane shi na gan shi yana fada masu wasan barkwanci waye ke burge ki a masu wasan barkwanci eh gaskiya wallahi wacce take burge ni wallahi yarinyar nan ko ya auta sunanta wata mai sa baki a nan ta lafta yar auta to wallahi wallahi tallahi ni haka kawai nake son wasanta Allahu akbar daga ita to sai dan ibro dan ibro saboda ni ma bai kyale ni ba shi ya sanya ni ma nake son din sa a fina-finan da kika yi wanne kika fi so da wasanni da na da da tsakanin na da da na yanzu gaskiya ne dana ne duk fim dina da ne ina son shi da na da da na yanzu wallahi duk ina son su saboda bangare na duk ake dora ne ba a dora ne a ce in yi fim din da momo ya yi ba a sani an aktin din da momo ya ba a sani to amma kwanakin baya aikin yi fim kika yi kishi da ki da kusan ji <laughs> eh ke ma kika ce sai kin koma kamar ita ke ba za ki yadda ba wannan rai dangin gora ke ah to yi eh. ah to dana shekara da shekaru fa muna tare da shi sai da ya ga e eh, kawar jika ta fa eh. sannan ya ce fa zai aure ta ah, to me ya fi a ciki ah, to ah, ai ya san shi ma ba zan haƙura ba to in ba ki haƙura ba ya zaki a yo gashi ko zan yi ai na ukun na yanzu ga nan zan da wuka ta zindime miya yanka ta zan yi haka ya kamata ki yi eh to dan ni ya dauko ta ya dauko a sa mana ya zai dauko sa'ar sa tunda shi da rago karfin sa a oke to shi kenan haka ne to ya dauka zai ga dauka ba dai mijin yawa ba ne to amma ai ba haka ya kamata ku nuna tun ina da sahun kafafu na farare tas sai da suka yi baki sannan zai dauko sa jikata hajiya laifi ne a laifi ne laifi ne ai cewa aka yi kwariya ta bu kwariya yanzu shikenan da yana da tijo kun dade tare sai ya auro da tijo a yar uwarsa ba shi da yancin ya auri yarinya ah, shaka babu babu babu babu sai ya aure da asa. a ra'ayi a to yanzu ne idan na tashi zan yi aure saboda Allah zan aure kamar ka za ki samu ya faru a duniya da dama yara waɗanda masu shekaru dattawa sun sami yara a to bai da iyaye <laughs> ajiya wai da me kike tunanin cewa masu kallo za su tuna ki yau ranar da aka ce babu hajiya ladin mu a duniya a san wallahi za a yabo wallahi ban mutu ba ma aka ji labari wala aka dinga kuka ana zuwa gaisuwa a nemin addu'a ai ni na san ina da masoya wallahi a najeriya ba najeriya ba har saudiya wallahi ina da masoya kuma ni ma kullum addu'a nake musu waɗanda suke ƙaunata ubangiji allah ya ƙara musu son annabi su sallallahu alaihi wasallam to allah ya samu dace amin dan albarkan manzon allah masu kallo duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan doguwar tattaunawa da muka yi da hajiya ladin cimma wadda aka fi sani da tambaya a cikin wannan zaure namu na ga fili ga mai doki kuma muna fatan nan gaba idan bukatar hakan ta taso za mu sake da muku da hajiya domin tattaunawa da kuma a ba da amsoshin wasu al'amura da suka jibanci rayuwarta da kuma shirye-shiryen wannan masana'anta ta industry mun gode sai a sadu a zaure na gaba hajiya mun gode to ni ma na gode yawwa shin waɗanne ne fitattunmu na wannan lokaci wanne ne kuma yake dab da samun nasara a kasuwa wanne ne kuma masu kallo suke so ku kalli jerin waɗannan fina-finan namu domin ku ba wa kanku ansa. Aljan ba, shi ba matacce ba. Ya kamata ki tashi a jiki, ki tausaya masa, kin gado yadda Allah ya yi. Yarinyar da take ta zubar da ciki. Ta cewa ciki na Saki kowa, ka kama Allah. Yanzu na kuka kashe wata, wajen ne jikin ka bai kuma yanzu kake ko ganin sake kunna wata. Zan shirya wannan. Sannan zan kunna wata. Ishe. Dama kiyaye abin da zai kuntata wa ranka zaɓi ne? Da na yi fi da irin wannan zaɓin naka. Don ba zaɓi ba ne. Naira da kwabo. Naira Malai na fi san sunana. A gidana. Kuma a ɗaki na. kuma a kan gado na kin ga na kure kike sanayya kenan ina so in aure mace kamila kuma ki fito wannan matsayin ba don me zan damu da ita yarinyar da bata san Allah ba bata san mutuncin mutane ba bata san darajar mutane ai wannan ba uzuri bane na riga na miki iyaka da ni dole ka bishi wai mai dan almajiran ne yake gaya maka ka ɓata lokaci kuma kuɗin da ka bashi na isa ya siya mana kwalban belilin biyu har da canjin sigari abin da ya gaya muku ya fi abin da na bashi amfani jalila yana nan tafi <laughs> suna asara ba ba mu san kasawa ba ko kuma kuskure idan wannan jakar ta kubce daga hannun na tabbata muku da cewa gaba ɗayan ku kun kaɗe a rayuwarku na tabbata idan haka ya ci gaba da faruwa ba abin da zai hana ni cewa. saboda ina aka ɗauke ki wanda zai yadda da abin da nake faɗa miki yanzu na ga ka fara shiga hanci na da kudin dine fa ta ce ka ba zai mun wahala ba tun yaushe kuke Allah isa akan maza da Allah isan ku tana kama maza da tuni maza sun kare mutanen da kuke yadda da ƙaddara. cewar ku Allah ya halce ku ya ba mu ku domin mu huta don mun gama mu aje ku a gefe ɗanki ya siyi karo naira miliyan biyu ya ‘yanta ta kuma ya sa ta yi idda ya sai kayan aure ya biya sadaki gobe karuwai za su ɗaura musu aure la kai karuwan zaka aura da mutuncinka suma mata ne ainihin lokacin da na ganka na ji kawai ba abin da zuciyata take so sai kai tsaye wani da muke da ke yanzu jirgi kamar na ki. <laughs> kana cikin hankalinka kuwa matan aure ce bane kuma a gidan mijina kake gaya min waɗannan maganganun duk wata cikakkiyar budurwa idan an kawo sadakinta sai an kawo shi gabanmu idan an ɗaura mata aure bata isa ta tare a gidan miji ba sai ta zo an mata hudu ba a gurin sa buba kai dara min na nani wani kuwa ya ya je iduwa ya ke tun shiga ke? wala matsala wala matsala mulkin mallaka komai naka yana burge ni imran na daɗe ina neman namiji irin ka kwatsam sai gashi Allah ya kawo min kai idan kin sami labarin mutuwata ki roƙa mun ubangiji insha Allah ba za ki mutu What? Salamatu ta mutu? duka duka masu kallon mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin wanda ya taimaka wannan shiri ya zo a kwatunan talabijin ɗinku wato wanda ya amfani da na'urar ɗaukan hoto hamisu musa sai kuma dina bilkis ma'azu wanda ta ɗauki nauyin shiri adamu umar mujahici ya shirya suna na aminu sharif ni da na gabatar nake cewa maɗa shiri na gaba.